barkan mu da saduwa a wannan masallaci da ke jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi da kuma waɗanda suke kallon mu ko sauraron mu a ko'ina muna wa juna fatar alkhairi a wannan yini na sha biyar ga watan ramadan shekara takwas wanda kuma shine goma ga watan shida na shekara ta da goma sha 2017 miladiya muna karatunmu daga cikin sura na mai albarka suratul araf mun yi karatu har zuwa aya ta saba'in da ɗaya yau kuma in Allah yadda za mu tashi a kan kissar samudawa wani labarin daban daga cikin labaran alkur'ani na gaskiya muna roƙon Allah ya amfani mu da abin da za mu ji kuma ya sa albarka a ciki muna kuma yin godiya da addu'an alkhairi ga alaran mu wato Ali eh, ibn Abdulrahman wanda yanzu kuma ɗalibinsa ƙaramin alaran ma Abdulrahim Mansur zai ci gaba bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا الآية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين الله يا البركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى ثمود أخاهم صالحا Ubangiji ya ce zuwa samudawa kuma mun tura ɗan uwansu Salih qala yace da su ya kaume ya ku mutane na u'budullaha ma min ilahin ghairu ku bautawa Allah wanda ba da wani abun bautawa bisa cancanta da gaskiya face shi kad kad ja'atkum bayyinatun min rabbikum haqiqa tabbas wato hujja bayyananniya ta zo muku daga wurin ubangijinku na naqatullahi lakum aya wannan taguwar Allah ce gare ku don ta zame muku aya fadaruha ta fi ardillah don haka ku barta ta ci a cikin ƙasar Allah wala tamassuha bisu kuma kada ku shafe ta da wata cuta fa kuma azabun alim sai azaba mai tsanani mai radadi ta shafe ku ko ta kama ku wazkuru iz ja'alakum khulafa min ba'di 'ad kuma ku tuna yadda ubangiji ya sa kuka zama masu maye gurbi a bayan ƙasa bayan mutanen adawa wa bawwa'akum fil ardi kuma Allah ya tabbatar da ku ya zaunar da ku a bayan ƙasa tattashiduna min suhuliha kusura ta yanda kuna ɗaukan manya-manyan suraye na gine-gine daga sauƙin abinda kuka ɗiba na ƙasa a kanta wa tanhituna aljibala buyuta kuma kuke huda duwatsu su zama muku gidaje fadhkuru ala Allah ku tuna da ni'imomin Allah mana wala ta'thaw fil ardi mufsidin kuma kada ku yi barna a bayan ƙasa Allah yana ba mu labari ne dangane da wato wasu al'umma waɗanda suka biyo bayan adawa wato su ne wato ƙabilar da ake ce musu samud to a kansu ne Allah ya ce mana wa ila samud zuwa al'ummar mutanen samud su samud din nan imamu shaukani ya ce suna ne na kakansu sai aka sa wa sunan kabilar an gane ko shi kuwa shi wannan samud din shine samudu ɗan adu ɗan irama ɗan shalih ɗan araf ɗan dan samu ɗan nuhu alaihi salam to su waɗannan kabila wanda su kuma suka cika suka yi yawa har suka zama wasu al'umma da su ma suka taru bayan wancan wanda aka halaka na adawa su ne waɗannan da ake ce musu samud an tura musu ɗan uwansu daga cikinsu ya zama musu annabi manzon Allah sunansa salih kala da yazo sai musu wa'azi abinda aka tura shi shi ya je yayi ce da su ubudullah ma lakum min ilahin ghairu abinda kowane annabi ma yake faɗa ku bauta wa Allah bakwa da wani abun bautawa da gaskiya sai shi kaga ubudullah shine la ilaha illallah ay abun nan ubudullah shine illallah malakum min ilahin ghairu shine la ilaha dama waɗannan abubuwa da annafi da al-ithbat su ne da suke cikin la ilaha illallah kuma kowane annabi in ya zo haka ne sa ya kore duk wani abin da ake bauta masa ya kore cancantar wancan abun? ya kuma tabbatar da cancantar ubangiji akan bauta shi kadai wannan shine ma'anar la ilaha korewan illallahu kuma tabbatarwa baka shi ma kalmar kalmar da yazo da ita kenan yake kuma da su qad ja'atkum mau'izatu qad ja'atkum bayyanatun min rabbikum haqiqa wata bayyana bi ma'ana qad ja'atkum hujjatun wadihatun wa mu'jizatun min rabbikum lalle wata mu'jiza wata aya ta musamman ta zo muku daga wurin ubangijinku mecece hujjar ita ce hadhihi naqatullahi lakum aya ga wannan taguwar ta Allah don ta zama aya a gare ku don ta zama abun daukar izina a gare ku don ya sa ku gane cewa Allah ya gagara Allah da ya iya fito da wannan taguwa don ta zama muku abun mamaki to kowane irin abu baya gagarar Allah don haka ku sallama masa an turo muku da wannan ne don ta zama muku aya don ta zama muku alama al'alamatu dalatu ala da salatillah alama ce da za ta nuna muku saƙon Allah gaskiya ne don haka kada ku karyata saƙon Allah hukum risalati rabbi ina isar muku da saƙon ubangiji na daga wurin saƙo daga wurin ubangiji don haka kada ku karyata kamar da sauran annabawa suka faɗa kenan kamar dai shi kuma a can gaba za mu ji ya ce ya qawmi laqad ablaghtukum risalata rabbi don haka saƙon ubangiji ya kamata ya zama muku aya da za ku karba wannan taguwar fadaruha ai fada'uha ta fi ardillah ku barta ta ci daga kasar Allah wannan kasar ta Allah ce innal arda lillah yurisuha man yasha'u min ibadi haka Allah ya halicce ta kamar yadda ya halicce ku don haka ku barta ta sake ta wala ta ci abinci daga arzikin Allah kar ku taba ta wannan za ta iya zama muku alaƙaƙai in kuka taba ta wannan taguwar alama ce ta ku yarda da gaskiyar Allah na cewa shi ya aiko ni amma kuma la ta ta'arradu laha bisu kada ku yarda ku ce za ku bijiro mata da wani abu na cutarwa shine ma'anan wala masuha bisu kada ku yarda ku shafe ta da wani abu na cuta ko ku ce za ku hana ta abincin da za ta ci tun da ya ce zaruha ta kulfi abdullah ko ku hana ta ruwan da za ta sha hadhihi naqatul laha shirbun wa lakum shurbu yawmin ma'lum kar ku hana ta shan ruwa kada ku hana ta yawo abinta ku barta ta yawo fi ardillah a bayan kasa a ƙasar Allah ballanta kuma ku ce za ku kashe ta ko ku cake ta ko ku mata wani abu na mugunta in kuka yi haka fa fa kuza kuma azabun alim to azaba mai radadi za ta kama ku ay azabun shadidun mu'limun muje, azaba mai tsanani mai raɗaɗi zai same ku na ƙara muku da wa'azi da wazkuru iz ja'alakum khulafa min ba'di ad to tuna da ku ba kowa bane fa sai Allah ya samar da ku har ya sa kuka zama waɗansu masu maye bayan ƙasa bayan adawa da ana maganar adawa ne da su suka yi tashi a duniya yanzu babu su sai gashi Allah ya sa yanzu ku ne a bayan ƙasa ana yayin ku da ku ake yanzu za a zo a yi lokacin da kuma ba kwanan don haka ku ci gajiyar lokacin da kuke da shi da damar da kuke da ita wajen ku bauta wa Allah shine irja alakum khulafa amin ba'di a don duk wanda aka sashi ya zama bayan wani to an sashi da don a ga shi kuma ya zai bayan wancan din thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim linanzura kayfa ta'malun mu ma Allah ba mu bayan kasa ne mu zauna a kanta bayan ya kore waɗansu don ya ga mu kuma ya zamu Allah ya ce wa bawwa'akum fil ardi kuma Allah ya zaunar da ku bi ma'ana wa makkanakum fil ardi wa ja'ala halakum maba'ata Allah ya sanya ƙasa ta zama muku wurin zama ma'wal wurin zama isasshe mustaqarran ilahi wanda za ku zauna ku saki ba ku zo kun zauna a ƙasar ku wani ya zo ya kore ku ya ce nan ba ƙasar ku bace ba a ce muku nan ku baki bane ƙasar ku ce ta ku ce sannan kuma Allah ya sa kuna da abubuwa na more rayuwa da yawa wanda waɗansu al'umu ba samu ba shine bawwa'akum fil ardi misali akan yadda Allah ya baku abubuwa na more rayuwa shine tattakhiduna min suhuliha qusura cikin sauki bi ma'ana min turabiha bi suhula kuna ɗiba ƙasa ku yi gini kusuran manya-manyan benaye manya-manyan gine-gine masu ban mamaki da ban aye wanda waɗanda suka gabace ku su adawa su ba su iya irin wannan ba wato civilization ne wanda yake da wani technology na gini mai ban mamaki wanda har yanzu akwai wannan technology nasu duk wannan shekaru dubbai da aka yi din za ku zo ku ji yanda Allah ya sa wannan abubuwa nasu na ci gaba da suka yi yayi da shi a wancan lokacin har yanzu yana daga cikin abun mamaki na duniya gine-ginen da samudawa suka yi to shine akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusura kuna gini mai sauki a cikin ƙasa duk inda kuke so za ku ɗauki tudun ƙasa ku gini wa tanhituna aljibala buyuta bayan haka ku kuma dutse ma za ku fafake shi ku huda shi kuma ku mai da shi gida menene yafi muku Allah ya gama muku wannan don haka fazkuru ala Allah ku tuna da ni'imomin Allah akan ku fazkuru ni'amallahi alaikum wala ta'thaw fil ardi mufsidin da dai kada ku yarda ku ya zama za ku yi aiki na barna da wuce gona da iri a bayan ƙasa sun yi kyakkyawar amsa قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم يغفر لكم ولكن لا تحبون الناصحين قال الملأ الذين استكبروا من قومه sai mala'u masu faɗa a ji manyan gari daga cikin mutanensa waɗanda suka yi girman kai suka ce lillazina stud'ifu ga waɗanda aka dunkufar da su a rayuwa aka mai da su raunana liman amana minhum ga masu imani daga cikinsu suka ce da su a ta'alamuna anna salihan mursalun min rabbi yanzu kuma kuna sanin cewa wai salihu dan aike ne manzo ne daga wurin ubangijinsa Falu suka amsa da cewa inna bima ursila bihi mu'minun ai mu kan mun ji mun gani muna masu imani ne da abin da aka aiko shi da shi qala alladhina istakbaru waɗanda suka yi girman kan nan su ko sai suka ce inna billazi amantum bihi kafirun mu kan wannan abin da kuka yi imani da shi din mu kuma mun kafurta masa fa akarun naka sai suka soke wannan raƙumar wa ta wa an amri rabbihim suka kangare wa umarnin ubangijinsu wa qalu ya salihu kuma suka ce da shi ya kai salihu itina bi mata iduna ka zo mana da abin da kake mana alkawarin nan na barazana in kunta min minal mursalin inda gaske kai dan aikan Allah ne fa humur rajfa Allah yace sai girgiza mai tsanani ta kama su fa asbahu fi darihim jathimin sai suka wayi gari a cikin gidajensu suna matsayin gawarwaki a yaryashe fatawalla anhum annabi salihu ya juya baya ya rabu da su yana cewa ya kaumi ya ku mutane na laqad ablaghtukum risalata rabbi lallai na isar muku da sakon ubangiji na wa nasahtu lakum kuma lallai na muku nasiha iyaka nasiha walakin la tuhibbuna nasihin sai dai ku waɗansu irin mutane ne da ba ka son masu, masu nasiha Allah ce amsar da suka gaya masa shine qala al mala'u ai kun san mala'u yanzu kan alladhina stakbaru waɗanda suka yi girman kai min qaumihi daga cikin mutanensa suka kiyarda suka ki karba suka ce wa alladhina stut'ifu suka ce wa almustad'afin wa raunanan daga ciki su ya waɗannan raunanan me yasa su kawai aka ambata shine saboda galibin annabawa in sun zo waɗannan masu raunin su ne yawanci suke bin su an gane ko mun karanta ai akan annabi nuhu alaihi salam mutanensa sun ce masa manara ka taba ka illa ladina hum aradiluna badiyar ra'i dan wannan yan kuci ku ba mun sune masu binka talakawa wanda ba kowa ba annabi ma sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya bayyana ai abu sufyan hirakl ya tambaye shi cewa wato lokacin da ya je gaban sarkin habasha ya tambaye shi cewa shin wannan annabin naku manyan mutane na gari su suke bin sa ko talakawa yan ci ku bamu yace a gaskiya yan talakawa ne su ne suka cika gaban sa yace to fa haka da rusul haka ne annabawan Allah yawanci wannan talakawan da aka danne su ne masu binsu amma manya su suna jin sun isa a su ba sa karban sakon manzanni galibinsu kalla innal insana la yatgha saboda me an ra'ahu stagana in mutum ya gaya ya wadatu yana da kuɗi ko yana da mulki zai ce ba ruwansa kuma da maganan Allah ba ruwansa da maganan annabawa to shine Allah ya ce waɗanda aka dunkufa din nan sai manyan suna ce musu na an ce istud'ifu fil ardi an dunkufar da su wanda ya nuna cewa waɗancan bayan da masu suka hana su suka danne musu haƙƙi in wanda ya danne haƙƙi ya yarda ya karɓi saƙon gaskiya to ai za a ce masa danne haƙƙinsa bai halarta ba kuma za a ce mayar ma wannan haƙƙinsa to shi yasa tun farko ba zai yadda ba saboda duk abin da zai taɓa sa ko matsayin sa ko cin zalinsa ko danniyarsa da kama da kama karya ba zai yarda ba sai inda karfinsa ya ƙare ɗaya kenan na biyu Allah ce liman amana minhum cikin nan ma ba kowa ne imani ba fa waɗanda suka yi imanin daga cikin su su ne waɗanda waɗannan suke tambayar suke ce musu yanzu ku kuna rauna na ku ba kowa ba ku menene a gari an zo daga abu kun zo kun ce za ku karba shi yanzu wannan ne yanzu kuke gani cewa wai an wai Allah ne ya aiko shi wannan din na anna salihan mursalun min rabbi yanzu ku yanzu har kun yarda kun gane kun yarda wai a ce wannan wai Allah ne ya aiko shi Allah fa qalu inna bima ursila bihi mu'minun mu ba wai da shi kadai ba ma abin da yazo da shi ma mun yarda da shi saboda idza kanu amanu bima ursila bihi fayalzamu min dhalika annahum amanu bil billadhi jaa bir risala kaga sun yarda da shi ne shi yasa suka yarda da sakon ai mutum zai iya ya yarda da annabi amma bai yarda da sunna ba abinda annabi ya zo da shi shine bai yarda da shi ba to sai suka ce inna billadhi ursila bihi mu'minun abin da aka aiko shi da shi ma mun yarda da shi kaga ya tabbatar da cewa sun gama yarda da shi kenan har sun zo kan abin da ya zo da shi ma qala alladhina istakbaru waɗannan masu girman kan sai suka ce a ah, mu kan inna billazi amantu bihi kafirun mu kan mun kafirta da abin da kuka yi imani da shi mu kan mun kafirta da abin da kuka yi imani da shi fa akalun naka Allah ya ce sai suka soke wannan raƙumin wannan raƙumin da ya musu magana a kanta sai suka soke wannan taguwar sannan bayan sun soke kaga laifi na farko kenan ya ce musu walata masuwa bisu yanzu kuma fa'aka ruha na biyu kuma sai suka yi challenge ɗinsa suka ce da shi ya salihu itina bi mata iduna ka zo da abin da kake mara barazana da shi in kunta minal mursali suka ce ka zo mana da wannan abin da kake mana barazana da shi din idan dai da gaske kake yi mu ba mu ganin alamar akwai gaskiya amma in har da gaske ne to kawai a yi duk abin da za a yi mun tsokane ka kuma mun tsokane wanda ya aiko ka mu ne za ka mana barazana cewa wai Allah zai kama mu a kama mu a gani shine Allah ya ce fa akhadathumur rajfa sai wata irin tsawa ta girgizan ƙasa mai tsanani shine alharakatu walittirabu shadid tsananin girgizan ƙasa mai tsanani shine arrajifa ya kama su Allah Ubangiji ya gama da su fa asbahu fi darihim jathimin sai suka waye gari a cikin gidajen su ga gidan yana nan ba a taɓa gidan ba amma su ga suna a cikin gidan kamar ka allam ya fi ha kamar ba su ne da suke zaune a ciki ba da suna ciki a tsaye ko suna zaune ko suna kwance yanzu kuma jatimin dukkan su sun zama a gurfane jatimin bi mana sun gurfana akan gwiwar su kuma sun faɗi akan fuskar su an gane ko kai ka ce irin yadda wato eh, eh, eh, abin nan dabba mai fuka-fuki take mutuwa ta yadda za ta mutu kuma ya zama ta faɗi ta ƙasa ta sa kanta ta kifa shi ta ɗora a ƙasa ba ta faɗi ta gefe ba irin haka suka yi kenan kenan ga ƙafarsu suna gurfa ne ga kuma kansu kuma ya faɗi a ƙasa an danna goshinsu a ƙasa Allah ya ce haka aka yi musu fatawalla anhu sai ya bada baya kawai ya yi banza da su shine nan fatawalla anhu ya share su ba maganar jin tausayi yanzu ya ce ya ku mutane na duk abinda da nake gaya muku zai zo gashi ya zo kun tsokana kun ce sai an yi gashi an yi ni kuma na isar muku da sakon ubangiji na ko kuma kun kiji na yi ta jan kunnen ku amma ba ku san masu jan kunne wannan sai ya zama yana magana da gawo kike da magana tana da amfani tana da shi tana da amfani saboda ya tabbata cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa lokacin da aka yi yakin badar wani yana cikin sahihai da aka yi yakin badar aka karkashe waɗanda aka kashe cikin sanadidu quraish aka jefa su a cikin rijiyar nan ta badar gawawwakin su bayan an gama yaƙi sai annabi sallallahu alaihi ya zo ya leƙa ta kan rijiya sai fara kiransu da sunayensu yana ce ya kai wane ya kai wane dan wane da ka ce ni ba ni bane ka ce sai kai ne yanzu kuma ya al'amarin yake ni alkawarin da Allah ya mun cewa zai taimake ni gashi ya cika mun kai fa alkawarin da Allah ya maka ya cika maka ya sake maimaitawa kuma dan Khattab Allah ya ji kansa Allah ya kare yarda gare shi yace ya Rasulullah tukallimu ajsadan la arwaha laha kana ta magana da gangan jikin da babu babu rai a cikin su za su ji ka ne annabi sallallahu ya ce na rantse da wanda na ke hannunsa duk da kai kake kusa na ana amma baka fi su jin abin da nake faɗa ba sai dai ba za su iya amsawa ba ne lokacin nadama ya zo yanzu ne zan rama suna wata duniya ce wadda ba za su iya su samu daman da za su amsa ma da ban isa in faɗa ba sai za za su faɗa amma yanzu gashi na faɗa kuma ba su isa su amsa ba shine fal yawmal na amanu min al kufari yadhhakun kenan haka Allah yake juya al'amura jama'a to yadda ka ji wannan haka ne ake karewa a ƙarshe annabawan Allah za su wahala amma an aka zo aka yi faɗan ƙarshe ƙarshe su za su yi dariya waɗancan kuma sai su zama su ne aka gama da su wannan labarin shine labarin waɗansu al'umma da aka yi sunansu thamud an turo musu da wani annabi ne sunansa salihu dan ubaidu dan asif dan masih dan ubaid dan hadir dan samud wancan samud kuma mun faɗi kakanninsa har zuwa annabi nuhu alaihi salam bawan Allah ne daga cikin annabawan Allah da aka turo shi zuwa wata kabila ta larabawa su kamar yadda aka ce adawa larabawa ne su wannan asalinsu aka ce larabawa ne amma irin larabawa irin na mutanen farko sun zauna ne a wani yanki da a lokacin ake ce masa alhijir walakar kazzaba ashabul hijiril mursali su rayu a wannan garin shekaru aru-aru da suka gabata babu nisa tsakaninsu da zamanin annabi hudu alaihi salam na adawa kenan saboda qur'ani ya nuna mana yayin da yace wazkuru iz alakum khulafa min ba'di 'ad mun kuma ga muku adawa wa annahu ahlaka adanil ula tun da can aka yi su bayan annabi nuhu alaihi salam to aka tsohon tarihi ne wannan waɗannan kabila ta samud suna daga cikin waɗanda labarinsu kamar da na faɗa ba ta dalilin alkur'ani ba zai wahala a same su saboda da su da adawa ba a ba su muhimmanci ba a cikin addinan yahudanci da kiristanci da aka babu cikakken labarin su kamar yadda Allah ya bamu a cikin alkur'ani an fahimci wannan wannan mutane samudawa sun rayu sun yi aikin kafirci irin na wanda iyayensu a baya suka yi adawa kenan da mutane annabi nuhu shine mene shine bautar gunki da kuma kin bautawa Allah da kin imani da Allah mutanen nan suna cikin wannan hali na kafirci sai Allah ya sake cika alkawarinsa na cewa duk lokacin da mutane suka taɓe to Allah zai turo da manzo da zai rinka yi musu wa'azi don ya shirya da su su koma kan hanya don haka sai Allah ya tayar musu da wannan bawan Allah salih wannan bawan Allah salihu yana daga cikin nagartattun bayan Allah a wancan lokacin tun kafin ya zama annabin Allah saboda Allah ya nuna mana cewa Allah baya zaben mutum ya zama annabi haka kawai Allahu yastafi al mala'ikati rusulan wa minan nas sai Allah ya yi zaɓe sai mutum yana da hali kafin ake zaɓansa. sa haka Salihu sai ya ci sai Allah ya bashi shi bai yi bautan gunki ba kuma bai yi kafirci ba abinda mutanensa suke don haka sai ya zamana ya musu wa'azi da cewa su bauta wa Allah kamar yadda sauran manyansa a baya suka riƙa yi yayi wa'azi yi wa'azi ya yi wa'azi to labarin waɗannan mutanen da yadda suka ƙarata da su da muta da su da annabin da yadda Allah ya ƙare da su a gaba duka Allah ya ba mu labari a cikin alkur'ani yana ɗaya daga cikin kisoshi mafiya shahara a cikin alkur'ani wanda alkur'ani ya magana a kansu a wurare da yawa nan suratul araf da suratul hud da suratul hijir da suratul shu'ara da suratul naml da suratul Fusilat, da suratul Kamar, da kuma suratul shams waɗannan duka suna daga cikin inda Allah ya guggutsa labaran za mu yi kokari mu ɗan tattaro abinda lokaci zai iya bamu daga cikin abin da Allah ya gaya mana sai mu ɗan yi sharhi mu ji su wane ne waɗannan mutanen kuma yaya suka kare da annabinsu. Za ka iya tuno abinda Allah ya gaya mana a kansu a cikin suratu hud wa ila samuda akahum salihan da sauri wa ila samuda akahum salihan hmm. qala ya qawmi ibudullaha ونزعنا فيها كأن لم يغنوا فيها ألا إن كفروا ربهم ألا بعدا بارك الله فيك تقول سورة الحجر ما الله يشاء كنسو ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون سورة الشعراء كذب كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إن سورة النمل ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرنا أجمعين فتلك بيوتهم خاوية خاوية بما ظلموا فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون كاي كسان جماعة جيكا سورة القمر كذبت ثمود كذبت ثمود بالنذر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه يتلو عليهم بينا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم واصطبر يا إسحاق قال سامنا نكر الشمس سورة الشمس كذبت ثمود بطغواها ثمود بطغواها

abin da yake a dunkule cikin sakonnin da Allah ke gaya mana a ciki shine waɗansu mutane ne samudawa da Allah ya tura musu ɗan uwansu annabi salihu don ya musu wa'azi ya yi wa'azi su kuma sun yi masa izgili daga cikin izgilin da suke masa shine suna cewa balhuwa huwa kazzabun ashir wannan makaryaci ne kuma mai taurin kai ba za mu iya barin abin da iyayenmu suke kai mu bi wannan makaryacin ba annabi salihu ya ci gaba da wa'azi yana hakuri. har al'amarin tura ta kai bango suka nemi cewa ba za su taɓa imani da shi ba har sai ya nuna musu wata aya idan da gaske yake yi wa inna zunnuka laminal kadibin mu muna gani ƙarya kake yi fa'ti bi ayatin in kunta minas sadiqin ka zo da wata aya da za ta nuna da gaske ne Allah ne ya aiko ka domin duk wanda Allah ya aiko shi zai zama zai iya waɗansu abubuwa kharikatul lil ada waɗanda suka saba da abin da necha zai iya yi don haka ka ka mana wani abu mu gani annabi salihu ya je addu'a kamar yadda labarai suka bamu daga waɗansu tsatso na inganci cewa ya je ya sallah ya yi addu'a ya roƙi Allah saboda dukkan mu'jiza innamal ayatu inda Allah a wurin Allah ne ba shi ne yake da karfin ba don haka ne yi addu'a ya zo ya same su kawai suka ga wani katon shuri a can katon dutse daga nesa kawai sai dutsen nan ya fara kumbura yana yin ciki A akan idonsu suna gani bayan ya tambaye su kun yi alkawari in kun ga wannan abun za ku yi imani da ni suka ce me zai ana mu yi imani mu riga mun baka a assignment kaci ai shikenan mu dai mu tabbatar da gaske kake don haka abu ya kumbura kawai sai ya fashe sai ga taguwa ta fito wannan taguwa kafin nan sun ce da shi suka ce inda gaske ne ka fito da wata taguwa katuwa mai kama kaza mai kama kaza fa kharajat kama qalu irin abinda suka faɗa haka ta fito da shi ta fito kuma tana tafiya a cikin su sai ya ce sora mai sora imani ya gama nasa sora nasu da yawa suka yi imani da yawa daga cikin mutanen banza kuma suka ce a inna ma anta minal musahharin kai kana daga cikin waɗanda aka tsafe su ne kai ma sai ka iya yin tsafe tsafaffe ne kai wannan ba za mu yarda da shi ba a bara ku zo ka mana wa kamana kamana kamana rufa ido a lokaci daya ka ce mu bar allolinmu akan rufa ido ba a a wannan ba za mu yarda da shi ba kaga sai suka isu imani Allah madaukakin sarki ya ce, ko da ba za ku yi imani ba wala ta masuwa bisu Allah ya ce kar ku yarda ku taba ta saboda haka sai suka zama wannan taguwar sai Allah ya ce musu hadhihi naqatul laha shirb za ta rinka shan ruwa walakum shirbu yawmin ma'lum kuma kuna da ranar da za ku rinka shan ruwa me bambancin wato shan ruwan shine ita za ta sha a yau to ranar da za ta sha kar ku taba za ku ta su ta shanye ruwan ku ɗabi duk abin da kuke bukata zuwa gobe ranar da za ta sha kar ku tare mata hanya washe gari kuma bi mana duk dam inda da suka tara na ruwa ita za ta shanye ke washe gari kuma su za su su ɗiba ita kuma za ta je ta huta amma za ta rinka zagayawa gida gida ta je ta ba su nono kowa ya tatsa iya bukatarsa washe gari kuma ta dawo ta sha su kuma ta ba su nono a ɗaya ranar kuma su kuma su ɗebi ruwa ita kuma ta je ta sha wanne ne a ciki asara a gare su in ta je ta shan ma arziki ne wanda zai dawo har gidajensu don haka waɗannan mutane sai suka ce wannan faya mun ga yana ta samun kasuwa saboda wannan dabbar kuma ta zo ta takura mana don haka yaya za a yi a ce mu samu mu ga bayansa mu samu mu magance wannan matsala da ta dame mu ta cewa wato wannan wannan dabba ta daina mana yawo a cikin gari kuma tana sha mana ruwa akan maganar addini kan dama sun ki wai da ya fara wa'azi injilin da suke masa suna cewa ya salihu karkun tafi na marjuwan kabla haza wallahi da muna tsammani kara da hankali ashe kai din ka tabu ne da da ana ganin ka da kaman yaron kirki a garin shine karkun tafi na marjuwan kabla haza da muna maka kyakkyawan zato ana ganin ka ka kamil da kana da hankali amma yanzu duk ka balbalce ka zama wani iri daga wa'azi kowane irin zagi za iya mai wa'azi Ya yi hakuri ya jure inda akan Allah saboda haka ya ci gaba da wa'azinsa wannan magana duk bata sa shi ya daina ba har zuwa lokacin da Allah ya sa su kuma da fushin Allah ya zo zai tabbata a kansu sai suka fara mitin cewa ta yaya za su yi su ga bayan wato wannan dabbar ibnu jaririn tabari ya ruwaito cewa an samu waɗansu mata guda biyu da wata mata da ake ce mata saduf da wata mata da ake ce mata masra suka haɗa kai suka ce mazajen garin nan mu ya kamata mu ne masu zuciya amma mazajen nan duk sun zama kamar mata ina wannan taguwa za ta zo tana ta mana abin nan a duk gari abu ya koma wani kawai a kashe ta mana amma mu mata ba za mu iya ba mazajen nan inda yanda za mu yi shine mu samu waɗanda za su ba da gudumawar kansu ga mazan wato asalin manya-manyan matsiyata daga cikinsu in muka ce za a ba su kyauta to za su yi wannan aiki sai aka samu ita wannan sadu da kuma masara. ita wannan masara tana da ‘ya'ya kyawawa waɗanda duk garin ba wanda ake ji da su kamar su ta ɓoye su ta hana su wa kowa sai ta ce waɗannan ƴan matan ga sunan nan ladu wanda ya yarda da cewa zai kashe wannan taguwar ne ita kuma sadu ita da kanta ce ake ji da ita a garin kowa yana neman ta amma sai manya-manya kuma sai yadda ta ga dama don haka sai ta cewa duk wanda ya yarda ya soke wannan raƙumin to ita ta bashi kanta kyauta don haka waɗannan mutane sai aka samu mazaje biyu daga cikinsu wanda wato abin nan ɗaya daga cikinsu ana ce masa wato a'a masra shine ɗaya daga cikinsu ita ɗaya matar sunanta unaiza to amma mazaje guda biyun shine da masra da kuma ɗayan wanda shine asalin ogan shine kudar ibn salif waɗannan mazaje guda biyu sai suka ce su za su bara waɗannan mutane guda biyu sai suka fara zagayawa suna kamfen a cikin gari cewa za mu wani babban aiki fa wanda ya shafi kowa amma muna neman haɗin kan kowa a cikin gari sai kowa ya yarda da cewa zai ba da gudumawarsa kuma da bakinsa za a yi mu za mu yi ba dole sai amma kowa ya ce ya yarda kuma da sunansa za a yi sai aka rinka zagawa har yan matan da suke kulle a ɗaki sai da aka same su suka ce sun yarda saboda su ma salo ya dame su duk aka haɗa kai an gane ko shine malam fakazzabu dukkan su suka haɗu wannan maganar ibnu kathir ya ce akwai alamar gaskiya a kanta da yake nuna cewa kowa a cikin garin ya yarda sannan kuma shi yasa Allah ce fa aka ruha dukkan suka soke duk da ba dukkan su za su yi Shi shine Allah ya ce wato fanadau sahibahum sai suka kira mutum ɗaya daga cikin su shine wannan Uddar ibn Salih fata'afa shi yace zai da shi da wancan ɗaya Masra wancan Masra da suka haɗu su biyun sai suka ce to ya kamata mu samu mataimaka kowace kabila ita ma ta bada wakili guda daya saboda wannan babban asamen ne mu hada wani gang saboda kar a zo a ce mu kadai ne shine wa kana fil madinati tis'atu rahatin sai aka samu karin mutum bakwai a kansu su biyu yufsiduna fil ardi asalin matsiyatan cikin gari kenan asalin manya manyan dama me kuke kiran su anan sai aka hada su sai suka ce mu ne zamu aikata wannan amma su din kuma karkashin jagorancin babban su an gane ko wannan babban su shine wanda Allah maɗaukin sarki ce idin ba ta ashqaha mafi mafi matsiyatan cikin su shine ya zabura yace sai ni yayi wa kansa kirari yace ku biyo ni yana zuwa kuwa Allah ya ce fa fa'aka sai ya fara soke ta sauran ma sai suka taimake shi fa'aka ruha sai suka soke ta duk da wakilci a madadin sauran haka in Allah ya tashi zai kama mutum ɗaya, zai kama biyu zai kama taran duka garin za a kama sai suka soke ta wannan taguwa ta faɗi ta mutu aka ji a wa salihu cewa mutanen nan sun kashe ta salihu cikin bakin ciki ya zo ya ga taguwan nan sun kashe ta ya ce kun ja wa kanku bala'i wallahi kun kira wa kanku ruwa kuma kun nemi abin da yanzu tuba ba za ta yi amfani ba don haka lokacin ku yayi fakala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam yace da su ku jira na kwana uku kadai Allah ya baku daga nan zuwa kwana uku za ku ga abin da zai faru waɗannan mutane wannan abun ya faru ranar laraba ne aka kwana washe gari alhamis suka tashi fuskokinsu gaba ɗaya sun zama jajaye musfarra sun zama kamar ruwan ƙasa aka sake kwana ranar juma'a fuskokinsu suka canza suna sa uniform ɗin halaka ne amma ba a rigarsu suke sawa ba a jikinsu suke fitarwa fuskokinsu sai suka zama muhammarra suka zama jajaye ranar da aka wayi gari ranar asabar fuskokin sai suka zama baka kirin daidai da lokacin da aiki zai cika kenan to ne Allah ce mana falamma a amruna Allah maɗaukin sarki duk yana yana duba time time din su bai cika ba ne. amma da lokaci ya cika na najjaina salihan sai Allah ya ce wa salihu lokaci ya yi, ka tattara da kai da mutanen da suka yi imani da kai ku fita a garin nan a bar ni da mutanen nan zan yi aiki na Allah maɗaukin sarki ya ce annabi salihu sai fita Allah sai ya aiko ma'aikata wa ma ya alamu junu da rabbika illa huwa baka san yawan ma'aikatan Allah da rundunoninsa ba shi Allah shi ya san su ya turo kaɗan daga cikinsu wa mutanen annabi nuhu ruwa ne ya ce mata ga aikin da za ta yi kuma ta yi akan mutanen annabi hudu iska ce yace mata ga abin da za ta yi kuma ta yi yanzu kuma sai Allah ce wa ƙasa da sama duka akwai aikin da za su masa ƙasa fa aka za rajifa Allah ya ce ina so ki jijjiga ki yi girgizan ƙasa ta musamman a wannan wurin sama kuma fa aka za saiha ki wata irin tsawa ta ƙaraji irin tsawon nan ta musamman akan mutanen da na yi fushi da su ki nuna musu fushi na iska da ruwa da tsawa da girgizan ƙasa kuma suna fushi ne fushin Allah lokacin da al'amari ya cika Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana cewa sun fito gidajensu don an ce tamatta'u fi darikum a gidajensu suke suka fito daga gidajensu sai suka yi tsammanin cewa za su iya samun su tsira sai aka fara girgizan ƙasa ka san ba za ka san bala'in girgizan kasa ba sai in kana nan aka yi duk girgizan kasa kuna jin labari ne ana yi wa yuta khattafun nasu min haulihi kuna ji a kasa kaza a yi mai magnitude kaza mai nauyin magnitude kaza ko amma wani lokaci ai kukan ga in an dan samu wani dan coverage saboda galibi inda aka yi girgizan ƙasa na gaske ba a iya samun ɗaukan hoto saboda waye zai ɗauka shi ma girgizan ta haɗa da shi amma kan iya ɗan samun inda ba a yi mai tsanani ba ko a samu wani abu ya ɗauka daga nesa to don Allah yaya kuke ganin alamar yadda mutane suke zama a ce ƙasa tana jirɗewa tana rushewa ƙasa ta fashe ka nitse a ciki daga ba wani bala'in ya sa ka bullu'o ka sake komawa irin wannan bala'in in ana yi a garin ku ya kake tsammani to wannan shine abin da ƙasa ta yi da su sama kuma sai aka yi wata irin tsawa mai ƙara amma wanda za ta ɗauki dogon lokaci tana yi shine fa amma samudu fa uhliku bi taghiya haka aka rinka yi da su ana wujijjiga da su ana hajijiya da su ana kulikulin alhajiya da su haka Allah maɗaukakin sarki ya gama da waɗannan mutanen fa asbahu fi diyarihim jathimin sai ga sunan a cikin gidajensu zaka same su sun faɗi a gurfane sun zama gawawaki gaba ɗaya fa tilka buyutuhum khawiyatan bima zalam sai ga gidajen sun zama empty yanzu da su ke zama a ciki waɗannan mutane kamar yadda na gaya mana sun samu wani civilization na gini mai ban mamaki a lokacin da babu na'urorin da za su gina yan tuna da hannunsu suke yi mutanen nan suna yin tsawon kwanan da in sun yi gini har ginin zai mutu ya bar su ai galibin mu in kai gini kai zaka mutu a gidan to su ginin har ya mutu har ya yi fedin ya bar su saboda tsawon kwana to sai suka ce gini na ƙasa ba zai yi ba sai suka fara fasa gini fasa dutse mu samud alladhina jabu sakhara bil dutse mutum zai samu ya rinka hudawa ku babban dutse fa a ce mountain haka zai huda ya fasa ya yi designing dinsa ba wai a fasa dutsen da nakiya a ɗauki ƙanana ƙanana a je a yi block ɗin yadda muke ba a'a dutsen da kansa za a huda shi a fasa a fitar da kofofi a fitar da ɗakuna kawai sai dai ka shiga ciki kaga ba magana ran da zai rushe haka mutanen nan za su yi su yi design kuma su fitar da ɗakunansu su fitar da gidaje to amma da Allah ya gama da su sai zama labarin su ya zama yau sai dai mu karanta kuma Allah ya ce fa hal tara lahum min baqiya ko daya Allah bai rage ba daga dukkan su Allah ya gama da su ya zo a cikin hadisi cewa mutum ɗaya ne ya rage daga cikin su lokacin da aka wannan girgizan ƙasa yana cikin harami sai Allah ya ce a bar shi tukunna sai da ya gama bai sani ba an mutu shi ya fito sai Allah ya turo da wani dutse daga sama ya zai dandaka shi shi ma ya mutu aka yi kabarinsa annabi sallallahu ya bi ta layin hanyar nan lokacin da zai tafiya zuwa tabuka sai yake ce anan ne kabarin wato wani daga cikin mutanen annabi salihu wanda Allah maɗaukakin sarki ya halaka shi ana ce masa abu Ruhal. to jama'a wannan mutanen na samudawa sun rayu ne a wani gari da ake ce masa alhijir kamar yadda Allah ce mana kazzaba ashabul hijr al-mursali amma bincike na zamani da kuma wanda suka faru na tarihin zamanin manzon Allah sallama sun nuna mana cewa garin nan bai da nisa yana cikin kasar Saudi Arabia ne na yanzu asalin garin su na alhijir din wani yanki ne wanda yake kusa da garin al'ula wanda al'ula kuma local government ne a ƙarƙashin masarautar madina wannan yankin na alhijir yana nesa da al'ula ne da kilomita ashirin kawai nisansa daga garin madina kilomita ɗari hudu ne har yanzu mutane suna kai ziyara in kana can an fahimta ko wannan wurin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya tashi zai yi tafiya zuwa tabuka ya bi ta wurin ya ce wa sa nan shine garuruwan mutanen annabi salihu alaihi salam kuma annabi sallallahu alaihi mutanensa yare yake cewa in kun zo wannan wurin ko dai ku yi kuka ko in kun zo ku yi kama da masu kuka saboda babban abin mamaki na Allah abin tsoro da yi da mutanen nan ku ji tsoron kada kuma Allah ya fushi da ku ya muku ya maimaita irin abin da ya yi an fahimta ko wannan wurin yana ɗaya daga cikin wuraren da yanzu UNESCO a shekarar 2008 ta sa shi ɗaya daga cikin wurare na heritage na tarihi na manyan abubuwa na tsofin tarihi na duniya wannan kaɗan ne daga cikin ayar Allah da Allah zai iya wa mutane yanzu haka inda za ka samu zuwa Saudi Arabia ka je wannan wurin Za ka je ga akwai manya-manyan abubuwa na gini na ban mamaki wanda da dutse aka yi shi kuma har yanzu suna nan har guda 131 waɗanda yanzu suka rage Allah ya bar wannan ne saboda mutum ya je ya gani da idonsa Allah ya gama da mutanen nan Allah ya ce da ya zo fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha Allah ya yi kiliyarin ɗinsu wala ya kafa uku baha kuma Allah baya jin tsoron me zai faru daga baya idan akwai wanda ya isa ya sake cewa Allah a bude kes ɗin a sake dawowa da shi saboda wannan genocide da Allah ya yi wa wayannan mutanen a nema musu su in akwai wanda ya isa ya tashi ya cewa Allah bai yarda ba a nema musu su. Allah ya ce Allah baya jin tsoron me zai faru an gama kuma duk abin da ya mutum ya ji zai iya yayi an gama da su kenan magana ta kare. jama'a wannan ya zama mana babban wa'azi da mu da waɗanda za su zo a bayan mu kuma misali irin wannan Allah yana yin shi daga lokaci zuwa lokaci na girgizan ƙasa wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa Allah ce irin wannan Allah muna aiko shi muna aiko su ne domin ya zama tsoratarwa ga waɗansu kaga manya manyan girgizan ƙasa da yanzu zamanin mu na yanzu ya gansu wanda har yanzu ba mu manta su ba za su zo mana izina akwai girgizan ƙasan da aka yi a ƙasar Chile wanda ya kai 9.5 wanda ba a taba yin irin wannan ba a cikin tarihi na zamani na yanzu wanda ya kashe bil adama waɗanda suka kai dubu hudu da kusan ɗari biyar ga kuma wanda aka yi a alaska na ƙasar amurka wanda ya kai 9.2 a ma'aunin magnitude sannan kuma wanda aka yi shi a 2004 nan da ya wuce a 1964 sannan ga kuma na kusa-kusa da mu na 2004 na yankin Sumatra a kasar Indonesia wanda ya hada da waɗansu kasashe na South East Asia wanda kuke da labari na tsunami wanda aka yi girgizan kasa daga cikin teku wanda shi kuma ya kashe bil adama sama da dubu da hamsin kusan kwata miliyan ya kashe bil adama kuma duk kuna ganin bidiyon irin wannan irin wannan abun Allah yana nuna mana ne domin ya nuna mana cewa zai faɗi abin da ya yi a baya don haka mu ji tsoronsa Allah ya sa wannan ya zama mana wa'azi da mu da waɗanda za su zo a bayan mu Allah ubangiji ya gafarta mana kurakuran mu ya karba mana daidai din mu wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh